To shi wani taro da aka yi da a taro ne na ci gaba da maganar zancen sa hannun yarjejeniyar buɗe kasuwar Afirka mai suna African Continental Free Trade Area wanda an na cikin watan uku an ji an sa hannu a Kigali wanda shugaban kasar Najeriya bai sa hannu a wannan yarjejeniya ba Najeriya ba ta shiga saboda dalilai da yawa ɗaya daga cikin dalilin sa wancan lokacin ba a sa hannu ba shine na da ya zama makoman Najeriya. Najeriya a lokuta da yawa ta sa hannu a na irin wannan amma a ƙarshe an zama ba a ga amfanin yin wannan sa hannun ba. To wannan karan da aka zo nan Lagos aka yi wannan taron an yi taron ne akan ba kan maganar sa hannun ba akan maganar ci gaba tattaunawa akan maganar yadda wannan duniya za ta zama. Na'am. So, me taron naku ya cimma? Eh, abin taron ya cimma dai shi ne an sake tattaunawa an sake duba a maganganun an sake duba matsayin ita a Najeriya an duba matsayin rago kasashe an kuma duba za a yi rai maganar zancen a ci gaba a kai domin tattaunawa tana da yawa akwai abubuwa da yawa waɗanda sai an tattauna su an san su zai rago kasashe suna gaba dai gaba dai cewar sun sa Najeriya ma hannu kuma an ka tuna a satin da wuce da kasar Najeriya ya kafa wani sabon kwamiti wanda ya tabbatar da cewar a tantance menene ribar Najeriya ne rashin ribar idan kuma Najeriya za ta sa hannu waɗanne fannoni na business ko na kamfanin nika ko na masana'antu ne za su samu ba a ci gaba samu cin kasuwa mai yawa waɗanne ne kuma za su samu ci baya sannan me abin da za a yi na a ceto su in za su samu ci bayan saboda haka najeriya dai a har yanzu ta hannu ba kuma a har yanzu ana na ana kan maganar dubawa na'am to a ƙarshe eh, alhaji aliyu madugu kamar zuwa yaushe kuke sa ran kammala waɗannan tattaunawa da nazari domin fidda matsaya a kai eh, tattauna da nazari a yanzu misali kwamitin shugaban kasa ya kafa lokacin da ya wuce hmm. an ba wannan kwamitin dama da lokaci wanda mu da masu masana'antu muna ciki da raguwar masana da duk ma wanda yake da da tsaki akan harkar a Najeriya yana cikin wannan kwamiti kuma mu kan mu kungiyar mu ta masu masana'antu tun daga watan uku da ya wuce din bayan an yi wani abu muka ɗauki masana muka ba su aiki akan simana a nazari akan cewar a sakta sakta da muke da ita ta masana'antu guda takwas karkashinta akwai kuma subsectoral group karamar sakta kenan wajen guda hamsin da wani abu su ɗauki kowace ɗaya bayan ɗaya su duba ta da irin ci gaban da za ta samu ko iya da za ta samu akan wannan sa hannu wanda wannan mun gama shi yanzu shi muke kokarin mika gwamnati domin a wannan aiki yi wani kwamiti din da gwamnati ita kanta gwamnati tana da cikakken bayani da abin da ita kanta gwamnatin ba ta hango ba amma mu da yake mu isha ba mun ɗauko mun yi ko masana muka ɗauka muka sa suka mana wannan aiki saboda haka da an gama wannan daga nan kuma Najeriya za ta ɗauki matakin ya ta ɗauka na cewa eh za ka sa hannun nan ne ko ko a'a har abada ba sa wannan hannu ba. Alhaji Halima Dugu mun gode sosai da wannan bayani daga mana. Ni ma na gode.